demokradiya Adan ƙasa. ƙasa. Masu kallon mu barkanku ga takaitattun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya ta ce akalla ma'aikatan lafiya tsakanin dubu tamanin zuwa dubu ɗari da tamanin suka mutu sakamakon harbuwa da cutar corona daga watan janairun bara zuwa watan mayun bana. Shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana cewar saboda muhimmancin aikin da jami'an kula da lafiya ke yi ya dace a saka su a sahun gaba wajen mutanen da za a fara baiwa allurar rigakafin yayin da ya sake sukar matsalar da ake samu wajen fifita wasu kasashe dangane da shirin yin allurar rigakafin manyan tituna da kasuwanni a garuruwa da biranen yankin kabilar ibo da ke kudu maso gabashin najeriya sun kasance a rufe a jiya alhamis yayin da aka ci gaba da sauraron jagoran kungiyar masu fafutukar kafa kasar ta biafra wuraren ayyuka da ofisoshi da bankuna duk sun kasance a rufe an kuma dakatar da zirga-zirgar ababen hawa ɗaruruwan ɗalibai a jamhuriyar demokradiyyar congo sun kutsa kai cikin majalisar dokokin ƙasar domin neman a ƙarawa malamansu albashi masu bin jirgin kasa daga kaduna zuwa abuja babban birnin najeriya sun fara tsokaci kan matakin hukumar sufurin kasar na dakatar da jigilar fasinjoji har illa ma sha allah ƙarshen takaitattun labaran namu kenan na yau wanda ni sha'awa na ta abdullahi na karantu dimokuraɗiyya a dan ƙasa dimokuraɗiyya a ƙasa